daga wurinsu ko daga wurinka. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون bayan Allah ya bayyana cewa babu wata hanya da za a bi don yin ukuba ga masu uzuri sai ya ambaci waɗanda suka cancanci ukuba da kamawa da laifi sai ya ce kawai waɗanda ake da damar yi musu ukuba da kama su da laifi su ne waɗanda suke neman izini daga gare ka ya kai wannan manzo na cewa ba za su tafi jihadi ba alhali suna da ikon tafiya don suna da abin da za su iya kimtsa kansu da shi sun yardar makawunansu da ƙasƙanci da wulaƙanci na zama tare da waɗanda aka bari a baya a cikin gidaje sannan Allah ya rufe zukatansu ba sa tasirantuwa da wa'azi kuma saboda rufe zukatansu da Allah ya yi ba sa sanin abin da zai amfane su don su zaɓe shi ko abin da